Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. a wannan shiri na kammala bitar wasu daga shirye-shiryen da muka ɗauka a yankuna daban-daban a shekara ta 2022 mai ban kwana za mu leƙa Bauchi. inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta kamfen ɗin zaben 2023 da wasu 'yan siyasa kan bullo don amfani da matasa don biyan muradunsu. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun nuna yadda wasu 'yan siyasa kan nemi sajewa da talakawa don amfani da matasa wajen cimma muradunsu na ƙashin kai. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dahiru, Abdurrahman Amfel Shekel, Aminu Mai da Ɗalla Hanson Baljanga.

yawa idan har ba tsoron matasan suke zubuto zabiya da su sai da har aka da a buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa kuma malam nasiru suna da lamiyan son gaye barjanga ina goyon bayan magana da malam Aminu mai manja bakin kasuwar Central Market a gaskiyar magana na ganin matasan nan akwai gudunmawa da za su iya ba wa ƙasan nan kuma rashin ɗan canji ne a su za su iya fitowa su shiga jam'iyyun nan su sayi form su ɗauki responsibility din ɗawainiyar campaign ɗin da sauransu don san su to a sassauto da kuɗaɗen form ɗin a kowace jam'iyya sa'annan kuma duk matashin da aka san shi mutum ne na gari a kowace jiha a ɗauko shi a bashi dama a buga a gani. wannan gaskiyar magana ka gane mm. siyasar ma ta lalace ne kuma lalacewa shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba mm. idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an gan kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau shirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikin ka ba mm. to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma sai me yake da shi to kaga daga nan za a karya maka me kake da shi <laughs> in an taimaka ke da shi dama ba sai an zaɓe ka bane ka yi wa al'umma a matsayin ka su ba za su zaɓe ka kenan don wani abu ne to matsalar mutane matsalar mutane ya nuna kinan su matasa ko mutane da kansu ke zaben masu kuɗi ko 'yan jari hujja su mulke su kenan dama ai mu sosai ai duk mutumin da ya zo yanzu ba a binciken ina ka samo kuɗinka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka faɗa ko akwai wanda ba su maka faɗa ba a'a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in dai kana da yan abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta ƙare za ka taka ka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cimin rai yanzu ko makon da suka gabata akwai wani dan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je yan su gaishe gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu su domin samu su dan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na kirsimas wallahi matasa irin matasan haka suke satan abin suna guduwa ta irin wannan ina mutunci yanzu fi suna Abraman Abdel ah, abin da yake faruwa shine yanzu dukkan jihohinmu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan yan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasa fasa suke ta yi Ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun sa mu dan takara wane akwai kuɗi a hannunsa wane bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin tunanin ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin tafiya kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara in kansu in ka da kuɗi duk cancancin wallahi ba zan ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka reni jam'iyyar in dai ba ka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka za su jefar da kai to da irin wannan kalubale ne su waye delegate din yan uwanmu ne matasa wallahi jibi wannan abin ka tana wani abu guda malam nasiru a takaice suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasan kasar nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga har cin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyyar mutumin da zaka zaba mutum nagari ana jan ka wani ɗari biyar ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci ɗari biyar na lokaci da wani ma dubu ɗaya ake basu yanayin rigan da kasa mm. yanayin rigan da kasa ka je gurin zaɓe yanayin naira kuɗin da da baka in kasa ishirin ka maraya a baka naira hamsin in kasa gezina a baka dubu ɗaya to don na'am na'am an so wace ce ishirin ka maraya kuma akwai wata shadda ne da ake yayin da yake kamar wanda yau ne ta sa mutane suka saba sata to dan ka sata naira hamsin sun suke ba wa mutane sai su kauda mutane akan abin da ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai eh, daidai kyanka daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi dubu ɗaya ta isa akwai wanda ɗari biyar kuma je ka da halin ka nan assalamu alaikum sunan rayyan hairu usman na bai wato har yanzu maganan hanson bible janga tana mana wato lalacewar siyasar kasan ne da aka mi da matasa suka zama har ya kawo matashi bayi da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magana da Hajji Sufi faɗa wai ana jiran a ga waye mai babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi matashi da sa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasa ta juyo ta zama wani iri yanzu mu kiran da muke yi tunda ana maganan matasa ne matasa mu da wancan tunanin farko waye mai babban jif waye mai babban gare waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kauda shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an ku lalace ko wani abu ya daye ko wata gugu guguwa ta shigo na bala'i na ibtila'i a rayuwa a garin ka ka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka mm. amma muddin yana can Abuja ko yana mm. Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka gansa in kai wasa in ba mu dare ga wannan tunanin ba mu wannan ba za mu sha wahala matasa har yanzu a takaice dai wannan Nasiru suna na Dallami Barjanga eh Dallami na ga daga kanka zamu zamu zamu rufe shirin nan na'am to tunda dai mafita ake nema shine a ko ina dai matasa ya zamana mun ankara kuma abin da ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa mm. yanzu muna gani mm. idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafiya bule mu da hayaki da kura to mu yi mm. yunkuri mu ga mun kai kayukan mu matsayin da da a yi sha'awar mu gaba duk sai dai kawai to masu ba mu shawara a da jinsu da kuma angoyinsu shine kawai solution me wannan magana kuma daga karshe Abdurrahman Alfen Shekal ke magana daga karshe kamar yadda dazun aka ɗan yi korafi kuɗin yankan fom yayi tsada na jam'iyyu mu matasa fa ba mu kara ba muna da damar da zamu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita ba ta da ƙarfi domin mu ƙarfafa ta kuma a sanya matasa 'yan takarkaru kuma da kuɗin takaran mafi karanci akan sauran jam'iyyun ta nan ne nake ganin idan matasa aka haɗa kai za a iya cin magaci amma muddin muka ce za mu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zamto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba ba za ka ci zaɓe ba wannan ma ba gaskiya ba ne ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma a nan bauchi ma mun yi zaɓen jam'iyyu mabambanta wanda da ƙarshe sunana Aminu mai manja shawarar da zan bayar shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya faku ma'ana annabi ya faku shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mu su bar mu inda muke su kuma su tafi can su ta kan shan AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne ya mutumin da ya zo mu juya masa baya. Na'am da karshe suna na da yan Usman na bayi kamar yadda yan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaɓen nan fa mai kuɗin nan ɗansa baya cikin ku kai ya za a yi ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayanka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayanka mai kyau kuma ka warware bayanka Allah ubangiji za a mana abin da ya fi alkhairi assalamu alaikum sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin yan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma kasa baki daya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishuwa da tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abin da muka yi mai kyau mu karfafe shi abin da muka yi na saba naka kuma mu yi kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da ya ce zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza za ka yi shiga jam'i shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunan ta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka ɗauko in dai kai din kai mutum ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci ya fi komi kuma har yau akwai mutane suke gani haka in mun yaka na gani za mu kai ga nasara insha Allah ku dakata nan matasa kuma mun gode kwarai da shiga wannan zaurar wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu sake wata sabuwar zantawar da ku madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Zauren matasa ku yi,